a yayin taro da manema labarai a nan kano 'yan takarar jam'iyyun da suka hada da adc da adp da pdp da nrm da kuma ypp sun yi allah wadai da yunkurin da suka ce wasu ɓata garin 'yan siyasa a jihar ke yi na kawo tarzoma da za ta haifar da cikas ga tafarkin gudanar da sahihin zaɓe a kano malam ibrahim khalil da ke yi wa jam'iyyar adc takarar gwamnan kano a zaben na ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu shine ya karanta saƙon a madadin sauran takwarorinsa a yin ganawar da suka yi da manema labaran. Babban saƙonmu shine kira ga duk wani wanda yake da hannu ko yake da ruwa da tsaki akan harkar tsaro da inganta zaɓe na cewar akwai kishin-kishin da labarai na cewar za a shigo da makamai za kuma a yi amfani da miyagun makamai wajen hargitsa harkar zaɓe da cin zarafin 'yan takarkari da kuma cin zarafin waɗanda za su jefa ƙuri'a da kuma kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a kano idan ka muna kira ga masu sa ido na ƙasashen waje da na cikin gida da jami'an tsaro da duk mai ruwa da tsaki akan harkar wannan da malamai da sarakuna da mutanen kirki duk duk wanda yake kishin dan adam da mutunci da doka da oda cewar to gafa abin da ake shirin yi a zaben 2023 na ranar 11 ga watan march a hannu guda kuma ita ma rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta fitar da wata sanarwa inda ta ce za ta sanya kafar wando guda da dukkanin wani ɗan siyasa da ke yunkurin ta da zaune tsaye a jihar ta kano yayin zaben na ranar asabar na ta cikin wata sanarwa da kakakinta sp abdullahi kiyawa ya fitar ta ce rahotannin sirri na nuni da cewa wasu miyagun 'yan siyasa na takidin amfani da ɓata garin matasa domin tada tarzoma a kano a yayin zaben na ranar asabar mai zuwa sai dai ta ce za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da sauran hukumomin tsaro a kano wajen murkushe duk wani yunkuri irin wannan. ya zaka dai masana harkokin tsaro sun fara tsokaci dangane da waɗannan batutuwa na barazanar tsaro da ke tasowa kano to wannan abin gaskiyar magana idan har ba a ɗauki matakai ba to za a samu asarar rayuka sannan za a samu asarar dukiyar da ba a taɓa tunani ba a kan wannan lokacin na biyu kenan sannan za a samu yanayi mawuyacin matsanancin yanayi wanda mutane za su shiga ba tare da buɗe kasuwanci ba ba tare da hanyar zirga-zirga shiga da fice ba talauci zai ƙara yaduwa in dai aka bari wannan abin ya kasance kamar yadda waɗanda suke shirin yin wannan abin suka yi. Detective Awol Baladirmin yake nan mai sharhi a kan lamuran tsaro a Najeriya. A makon jiya ne dai rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta gurfanar da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya al'asan ado doguwa a gaban kotu bisa zarginsa da hannu cikin tarzomar zaɓe wadda ta kai ga hallaka wasu mutane a yankin mazaɓasa ta tudun wada da doguwa yayin da shi ma zaɓaɓɓen ɗan majalisar tarayya a jam'iyyar nnpp daga mazaɓar dala aliyu sani ma madakin gini ya amsa gayyatar rundunar dangane da tuhumar mallakar bindiga babu izini mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria